This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC shirye-shiryen sashen wasu na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16 da 25 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. sannan kuna iya sauraron mu a koda shi kuke so a sashen mu wato a shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a assalamu alaikum da fatan kuna nan lafiya mahmud lado ne daga birnin washington dc tare da sahaba imam aliyu maka sake dawowa a cikin shirinmu na hantsi inda za ku ji cewa an yi wani taro a jamhuriyar nijar inda aka yi dubi kan irin tasirin da rikice-rikice da cututtuka kan yi a rayuwar yara ƙanana a yankin yammacin afirka misalai akan abubuwa na tashin hankali da ke faruwa da yara ƙanana a wannan lokaci na yawaitar hare-haren ta'addanci a ƙasashen afirka ta yamma na da ɗimbin yawa za kuma mu kawo muku wani rahoto na musamman kan irin halin da 'yan gudun hijira ke ciki yayin da aka shiga yanayi na hunturu ga dangadan a najeriya mun je mun sha wahala ba mu samu ba suka ce mutane masu ciki mm. mutane masu goyo amma ina da jinjiri na ce a bani jinjiri na gashi to za ku ji ko menene suka je nema ba su samu ba idan kuka biyo mu a cikin shirin amma da farko ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta ce hukumomi sun hakikanci cewa mata da miji Sayid Faruk da Tashfin Malik waɗanda ake zargi da harin da aka kai a garin San Bernardino da ke jihar California makon jiya sun jima da bauɗewa kuma akwai shaidar sun kitsa kai wannan mummunan hari. David Bowdy shine mataimakin daraktan FBI mai kula da shiyarta da ke Los Angeles ya ga manema labarai jiya Litinin cewa maharan sun yi gwajin harbe-harbe kwanaki kamin su kai harin na makon jiya. ya ce har yanzu kuma ta biya tana binciken tsawon lokaci da maharan suka ɗauka suna shirya kai wannan hari duk da haka ya ce zuwa yanzu dai babu shaida cewa waɗannan mutane 'yan wata ƙungiya ce ko suna karɓar umarni daga ƙetare rundunar sojin amurka jiya litinin ta ce farmakin da ta kai a bayan nan sun halaka shugabannin mayakan sa kai su biyu a afirka kakakin ma'aikatar tsaron amurka pentagon wato captain jeff davis ya ce harin da amurka ta kai ranar biyu ga watan nan a somalia ta samu nasarar kashe abdulrahman sandere wani babba a rukunin shugabannin al-shabab shi da wasu mukarrabansa su biyu davis ya ce mutuwar sandere wanda kuma aka sani da inkiyar okash ya haddasa wa al babbar hasara da babban gibi haka nan ma'aikatar tsaron ta pentagon ta tabbatar da cewa wani hari da aka kai cikin watan jiya ya kashe abu nabil shugaban kungiyar isis a libya kakakin ma'aikatar ya ce jirgin yaƙi samfurin f-15 ne ya kaddamar da hari akan abu na biyu ranar uku ga watan jiya a birnin darna sai dai bai yi bayani kan irin jirgin yaƙin da aka yi amfani da shi wajen kai harin da amurka ta kai a somaliya ba ministan shari'a kuma a attorney general ta amurka loretta lynch ta faɗa jiya litinin cewa ma'aikatar ta za ta binciki rundunar 'yan sanda da ke birnin chicago domin gano ko rundunar sannan hankali tana keta tsarin mulkin amurka ta wajen amfani da karfin tsiya kan jama'a wannan matakin ya biyo bayan sakin wani faifin bidiyo a watan jiya wadda ya nuna yadda wani jami'in 'yan sanda na rundunar ya harbe ya kashe wani matashi bakar fata dan shekaru goma sha bakwai da haihuwa lamarin ya auku ne cikin watan oktoban bara wani wato labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a wani lokaci yau talata ake sa ran mataimakin shugaban amurka joe biden zai gabatar da jawabi a gaban majalisar dokokin kasar ukraine kwana daya bayan da ya bada sanarwar sabon tallafi da amurka za ta bai wa kasar na dala miliyan 190 mr biden ya faɗa jiya litinin cewa sabon tallafin zai taimaka wa kasar ta aiwatar da sauye-sauye kuma ta yaƙi cin hanci da rashawa a lokacin da suke ganawa da manema labarai ta haɗin gwiwa bayan shawarwari da ya gudanar da shugaban kasar petro poroshenko biden ya ce wajibi ne ga ukraine domin ta kasance ta samu daidaito da bunƙasa wato a turai ta kuma tabbatar da cewa babu wata kumbiya-kumbiya ta kawar da cin hanci da rashawa baki ɗayansa matsalar da ya kwatanta a matsayin cutar kansa rahotanni kafofin yada labaran amurka sun ce iran ta yi gwajin wani makami mai linzami mai matsakaicin zango matakin da ya kasance bijirewa ce ga kuduri biyu ko kudurori biyu na majalisar ɗinkin duniya waɗanda suka haramta a ƙasar yin irin waɗannan gwaje-gwaje jaman amurka waɗanda suka yi magana bisa sharaɗin ba za a bayyana sunayensu ba sun gaya kafofin yada labaran amurka cewa iran ta yi gwajin ne ranar 21 ga watan nuwamba kuma makamin to bai ƙetare hurumin farisar ba a cikin watan oktoba eh, na bana ne iran ta yi gwajin makami mai linzami mai cin dogon zango lamari da ya janyo kwamitin sulhun na majalisar ɗinkin duniya ya allah wada da wannan mataki har yanzu dai kwamitin sulhun yana shawarwari kan irin martani da zai ɗauka kan wancan gwajin. farashin mai ya faɗi fiye da dala biyu jiya litinin a kasuwannin duniya zuwa kuɗi mafi karanci rabon da mai ya ƙasa haka tun a farkon shekara ta 2009 danye mai da ake kira brent ya an tashi kasuwa jiyan ana sayar da shi kan dala 40 da yan kai ana danganta faɗuwar farashin man kan sakamakon taron da ƙungiyar opec ta yi ranar juma'a da ta shige inda kungiyar mai wakilai goma sha uku ta kasa tsaye da shawara kan rage yawan mai da take haƙowa kwararru suka ce tuni dama buƙatar mai a kowace rana ta ragu a duniya da kimanin gangamin miliyan biyu kuma yawan mai a kasuwannin duniya zai karu da zarar aka ɗage takunkumin da hukumomin ƙasa da ƙasa suka kakaba a iran wasu masu fashin baki sun ce babbar wakili a opec wato kasar saudiya tana ci gaba da haƙarar mai ga dangadan da burin karya farashin mai domin karya gwiwar sabbin masu haƙarar man To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ta wani taro da gudanar a jamhuriyar Nijar ya yi dubi kan irin tasirin da rikice-rikice da yaduwar cututtuka ke yi a rayuwar yara ƙanana a yankin yammacin Afirka. Daga mai ga rahoton da wakilin murya Amurka Suleiman Muni Barma ya aiko mana. misalai akan abubuwa na tashin hankali da ke faruwa da yara ƙanana a wannan lokaci na yawaitar hare-haren ta'addanci a ƙasashen afirka ta yamma na da ɗimbin yawa in ji mrs margaret yuda da ta halarci wannan taro na yamai daga nigeria. There are very many violences against children. It was our country last year, April. ta ce duba gani a najeriya kungiyar boko haram ta sace 'yan matan chibok a makaranta tun a watan afrilun bara har yanzu an kasa samu su wasu yaran kuma 'yan ta'adda sun hallaka su a makaranta kai a duk inda ka je a ƙasashen afirka za ga yara suna yawo a titi galibi 'yan ta'adda kan amfani da su don samun kuɗaɗen shiga idan mata ne a sa su karuwanci wasu a masu fyaɗe wasu kuma a yi tsafi da su saboda haka muka taru mu ja hankulan gwamnatoci A cewar shugaban kawancen ikowa na kungiyoyin kare hakkin yara a yankin ECOWAS Malam Musa Sidiku wata matsalar ta daban da yara ke fuskanta a wannan lokaci shine wariyar da ake nuna musu saboda dalilai na rashin lafiya. Ciwo wanda ya addabi kasashe kamar Guinea Conakry, Liberia da Sierra Leone wanda ake kira Ebola. Yaran da ya shaha yau an waye garin waɗansu yara da ma abun ya shahe su a kan ma Allah ya ba su lahiya sun warke to waɗannan sai an ka ware su mutane suna nuna musu bambanci to muna son mu ga cewa wani irin matakai kamata mu a ce a ganin mu na kungiyoyi masu kare hakkin yara mun ka ɗauki matakai na jan hankalin mu kuma na ganin cewa mun kare su mrs margaret yuda ta ce Idan ana son mafita daga irin waɗannan matsaloli, dole ne a baiwa kowane mutum 'yancinsa a matsayinsa na ɗan adam. misali a najeriya shugaba buhari da ya zo mulki matakin farko da ya ɗauka shine duk ɗan adam a bashi matsayinsa na ɗan adam duka da wasu ke yi wa matansu shi ma a daina yara a daina dukansu a makaranta yara na rariya a basu kulawa tunda ɗa na kowa ne to sai dai kamar yadda aka sani mutum guda baya iya gyaran al'umma dole sai dukkan shugabannin ƙasashe sun yi koyi da irin wannan misali za a cimma gurin inganta rayuwar yara a raba su da gantali sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Shin yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara kuma ma iyaye. ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so, haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe. to madalla a gaida Sulaiman Muni bar a rahoton da kuka ji kafin wannan waka. A Najeriya kuwa rahotanni daga jihar Oshin da ke kudancin ƙasar na cewa tuni dai aka baiwa sabon sarki Oni of Ife sandan girma ta kama aiki. bayan wasu makonni da aka kwashe ana ta shirye-shiryen yadda masarautar za ta gudana karkashin oba odeyeye ogunwusi da aka zaba karotan da hassan umar tambuwal ya aiko mana daga ibadan da yake mika sandar girman ga sabon oni na ifen gwamnan jihar osun abdulra'uf aregoshola ya buƙaci oba a adeyo ogunwosi da kasance mai adalci tsoron allah gaskiya da yin jagoranci na gari ga jama'arsa would have given justice and Gwamna Aregbesola ya yi kira ga Oba Adeyeye da ya ci gaba da nuna gaskiya ga jama'arsa tare da yin mulki da hikima, tsoron Allah, adalci da nuna zaman lafiya da jin daɗin jama'a tare da haɗa kai da jama'a da yake karɓar sandan girman sabon oni na Efe Oba Adeyeye Ogunsi ya yi kira ga matasa da su zama masu yin biyayya ga na gaba gare su don cimma burin rayuwa. Oba Adeyeye ya ƙara da cewa Sabon oni na Efe din ya ce yin biyayya da yin kusa ga shugabanni zai zama wata dama mai alfanu a tsakanin dimbin matasa da kuma shugabanni. Basarake Adeyeye ya ce rashin samawa matasa ayyukan yi na haddasa tashin tashina a tsakanin al'umma. A nashi jawabin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya wanda mataimakin sa Farfesa Yomi Osibanjo ya wakilta cewa ya yi. Substance of the moral Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ce sarautar Oni na Ife sarauta ce mai daraja da ke ɗauke da wata alama da muhimmancin al'ummar Yarbawa. Ya buƙaci basaraken na Ile Ife da ya nuna gaskiya wajen shugabancin jama'arsa. Taron dai ya samu halartar shugabanni daga ciki da wajen Najeriya, ma'aikatan gwamnati, sarakunan gargajiya, shugabannin jam'iyyu, ma'aikatan gwamnatin tarayya da na jihohi da dai sauransu. Oba Adeyeye Ogunwusi dai ya zama sabon Oni na Ife bayan shekaru 130 da sarautar ta Oni na Ife ta bar gidansu kuma yanzu shine Ojaja na biyu bayan kakansa Ojaja na ɗaya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Madalla gaida Hassan Umar Tambol yanzu karfe biyu ne na dare da minti kusan sha uku a nan birnin Washington DC kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kafin mu ci gaba bar mu shakata da wannan waka. Jan daura ɗan amadu yan shaman musa. dinin daurawa. Lariya za ki malam baban gada ne madan Musa. Bashin rana saba giwa talla tsakanin dabo, ta zo ta kyale ta mutan zazzau. Bai fanda nan na mai ka Kaduna ke rufe mamman fiye da. Tariya ya kuma ɗauko rai gwamna ko mai la'agai da marigayi mamman shata yanzu agogona cewa karfe biyu ne da kwata to a najeriya yanzu aka dubban 'yan gudun hijira ne ke zaune a sansanoni daban-daban a jihar borno waɗanda rikicin boko haram ya raba da muhallansu sai dai yayin da suke zaune a waɗannan sansanoni yanayin hunturu da aka shiga gadan-gadan da rashin nabatarwa na kaɗan wato na kaɗan daga cikin ababen da suka jefa 'yan gudun hijira cikin halin ni'yasu. wakilin muryar amurka haruna dauda biyu ya ziyarci wani sansanin 'yan gudun hijira ga kuma rahoto na musamman da ya haɗa mana a daidai wannan lokaci da rundunar sojan najeriya ke ci gaba da fafatawa da 'ya'yan kungiyar boko haram da kuma ce tana samun nasara akan waɗannan mahara da suka raba dubban jama'a da muhallinsu da kuma dukiyarsu a yanzu haka da 'yan gudun hijira da ke samun mafaka a wasu sansani da ke cikin garin maiduguri da ma wasu jihohin da ke makwabta da jihar borno na fama da matsaloli na daban-daban musamman ma a wannan yanayi na huturu inda mafi yawan waɗannan 'yan gudun hijira ke ci gaba da kokawa game da irin matsalolin da suke fuskanta na dai ziyarci ɗaya daga cikin irin waɗannan sansani na daitar da ƙananan yara kimanin 'yan shekaru goma zuwa ƙasa na ta a cikin waɗannan sansani a daidai lokacin da sanyin hunturu ke kaɗawa. ko da ɗan matsa gaba kaɗan na tadda wasu magidanta ne kama da mata da maza sun baje teburin su ne na kasuwanci a cikin wannan sansani duk da cewa suna kokawa kan rashin kuɗi amma suka ce ba yadda za su iya illa su rungumi kaddara kan yadda suka samu kansu cikin wannan hali ko ba da shi ne eh in ba haka ba kasuwan yana tafiya ba samu abinci eh, wallahi abincin namu ya yi karanci to kamar kuna gashi sanyi ya shigo yanzu kamar akwai abin ruwa gashi nan duk ba su da abun sawa ne amma abun rufewa na kwai riga na sanyin ne babu kasuwa alhamdulillah ke da ke sai launa ah, Ga gashi na ga wannan ne? yaji yaji ne barkono eh, ne wannan suga wannan lemu Ga shana eh. eh amma ana saya eh yaran na shi guda nawa ne anan yaran na guda shida eh to yanzu kaman gashi sanyi ya shigo kuna samun kayan rufuwa a'a ban samu ba sun kawo da amma sun raba masu wai sana ya yana ciki rai guda eh, eh, da goyo eh, ni ban samu ba sunana ya gana lajo sai kuma miya ne kayan miya ne to akwai yayan ki anan akwai yaya na su nawa su guda shida shida tare da su anan amma yanzu ya rayuwa take gare ku rayuwa ta shi nan abinda suna rabawa nan mun je mun sha wahala ba mu samu ba suka ce mutane masu ciki mm. mutane masu goyo amma ina da jinjiri mace a bani jinjiri jinjiri na gashi na ce su bani suka ce a ba za mu bada mai jinjiri ba amma daga baya an ba mai jinjiri kuma sun samu katifa mu ba mu samu ba eh Allah ya ba mu rabon mu ko da na sake matsawa gaba kaɗan na tadda wasu 'yan samari ne na wasan kwallo ya zaka wasu yara ne zaka cikin wannan sansani na gudun hijira ke buga kwallon kafa wani ne sha Me Da karan gana? ba kullun kuna wannan wasan bol din ne? Eh, ba mu da bol eh, amma. Ba ku da bol? Eh, to shi za sa muku bol. Ina cikin je zan da waɗannan yara ne da ke wasan kwallo. Sai na ga wani ya wuf ya zo ya soma mun zuba game da irin matsalolin da ke fuskantar su a cikin wannan sansani. Damuwa na ba mu ra barko, ba mu ra abun da sutura mu. Tanya da ba mu ra mun sha ba ga jikin mu. Ba ba ana ka muku barko ba? Ba ba ka mana ba mu gani ba mu. Sha ba babu kashi na kana gani hannu na fari. Kai daga na ka zo? Daga ka saurin gara na dawo sunana ibrahim bukar na kuma matsa gaba kaɗan inda na tada wasu 'yan mata na ɗaure a bakin wani dam ɗin da ake samar da ruwa a wannan sansani wanda na tambayi ɗaya daga ciki inda suke samun sabulan wanki eh wanki nake yi to a baku sabulu a sabulu siya muke yi ba a kawo muku anan kamar wanki a ana kawo amma kwanan nan da duk ba kawo to ga sanyi ya zo ka ba an kawo muku kayan rufuwa haka eh, duk mun samu amma wasu mu samu wani abin burgewa dai a wannan sansani shine yadda aka fi makarantu da dama a cikin waɗannan sansani ana kuma koyar da ƙananan yara game da abin da ya shafi addinin su da kuma ilimin zamani nan aji nawa ne tun yaushe aka bude muku wani ajin an daɗe na kuma tambayi malam mustapha abba kaka ɗaya daga cikin malamai da ke koyarwa irin waɗannan sansani Kuke koyar da su ne english english ko aji nawa kake koyarwa ina class 4 ko aji hudu eh, yaran suna ɗauka abin da kake koyar da su eh suna ɗaukawa wannan koyarwa da kuke kamar kuna yi kyauta ne ko kuma ana biyan ku ne eh, kyauta muke yi. kamar wata nawa kana wannan koyarwa ina shekara daya shekara gida ne kake koyarwa Yan kukawa an ga local government Kai dama malami ne eh ni dama malami ne wannan kuma wani tela ne da ake kira tela ali a wannan sansani barka da ake baba yawa kai ne naga kana dinki akan wannan keken ko na kuɗi ne ko kyauta ne na kuɗi ne dama aka sanar ki ne lokacin da kake baga eh to ga shiga zo nan cikin sansanin yan gudun hijira ya aikin yake ana samu eh to yanzu babu samu babu aiki sai na magi kawai to kamar anan kuna samun abinci da kamata abinci wani lokaci yana karanci mm. wani lokaci sai ka samu iwadace ka da iyalinka wani lokaci kai kadai ma ba zai wadace ka ba balle iyar sange ma an samu hmm. amma akwai wadansu wani ba su samu ba don kuma sake matsawa inda ake dafuwa a wannan sansani inda wasu daga cikin mutanen da suke gudanar da dafuwa a wannan sansani suka shaida mun cewa wani lokaci muna samun biski muna dafa wani lokaci muna samun laushi wani lokaci muna samun shinkafa muna dafawa mutane hmm, amma abincin isasshe kuke samu wanda ku da gaskiya a halin gaskiya wani lokaci baya san jama'a abincin yana mana karanci ana ba mu buhu bakwai zuwa takwas dama takwas lokacin da muke da jama'a ko ina yana samun ya isa hmm. so to yanzu ya zamana ba sa ba mu guda takwas yanzu ana ba mu guda bakwai wani lokaci ma guda shida ake kawo a kwanakin nan guda hudu da ya wuce buhuna shida ake ba buhuna shida muna complaining akan ba zai shan mu ba yanzu sun kara mana ya je bakwai magi ya yi kaɗan gishirin ya yi kaɗan mai ya yi kaɗan eh? ainihin wake ya yi amma kamar sau kuke dafa abincin muna dafa a so biyu ne baba ganin ali gwani ya sha'anin abinci yake anan sha'anin abinci gaskiya akwai masala abinci akwai wani lokacin da barai shemu ba gaskiya buhu bakwai da ake bamu ma manajin ne muke yi na shinkafa buhu bakwai 25 kg sha biyu ake sha hudu hudu ake bamu eh. ko ba haka bane a rana da safe da rana haka abin da ake bamu da ya kamata in ana so ya sa abincin na ba mu guda takwas kuma miyan da muke yanzu haka gashi nan mun daura miya ba wake magi kawai guda biyu jos muke zuba manda babban tukunya lita lita dari da talatin da biyar yake abin da yake daukawa alhaji muhammad kanar dai shine shugaban hukumar samar da agajin gaggawa da ke shirya arewa maso gabacin najeriya shi dan adam baya da za a ce ko gidanka kake kula da shi dole wata ran ka samu matsala daya biyu to amma a ce yau ka tara mutum 138 a cikin gurare kuma in aka ce matsala ta fito ba za ta wuce matsala nan ɗaya biyu ko ta tattasai ya ƙare ko ta tumatir ya ƙare ko shinkafa ba a kawo da wuri ba yanzu ma ɗaya daga cikin mitin da za mu yi kun san kan cewa akwai tsari na tsakaninmu da gwamnatin jihar borno kan cewa akwai wasu abin da za su bayar mu kuma za mu ba da abinci yanzu ma ɗaya daga cikin mitin ɗin na za mu yi na ɗaukan wannan abincin da za a rarraba shi kowane kam kuma baya da haka idan aka samu wani ɗan jinkiri wajen bayarwa ita kuma gwamnatin jiha za ta saya ta bayar saboda haka ba a taba ba a taba barin wannan kam din ba abinci ba amma ba a rasa dai matsala daya biyu wanda in mun ka hadu da an samu an mana an sanar da mu da wuri za mu yi maganin abin tare injiniya sato mamed dai shine shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar borno wanda ya ce yanzu haka ma sun soma horar da jama'a kan wasu sana'o'i kafin a kwashe su zuwa garuruwansu na asali directives ne gwamna ya bamu da cewar yadda aka rike idps din nan ya kamata tunda ana hoping akwai alkawarin ƙauyuka daga federal gamman za a sa a komar da mutanen nan ya kamata su zamanto su ma an yi benefitin da irin zaman da suka yi shi yasa muka zamna muka duba to wani irin sana'o'i ne za a zamna a koyar da mutanen nan mata da maza a sawakance yanzu haka muna da entrepreneurship program wanda mata dubu biyu da biyar suke undergoing different a session na irin su agent making detail soap rope abin da dai biya bukatan wuta kuma a bangaren maza muna da training mun wanda muka kaddamar jiya shine bangaren aski wanda wannan za mu yi training ɗinsu ne collaboration da association ɗin babas din cikin gari za su koyar da kowane camp wasu mutane su ma za su taimaka wa 'yan uwansu particularly marayu wanda ba su da mutane a cikin camp ɗin nan. Jihar Borno ita ce jihar da ta fi kowanne fama da irin waɗannan matsaloli na hare-haren 'yan bindiga wanda ya mai da mutane gudun hijira da yanzu haka ke tsugunni a wasu sansani wanda kananan hukumomin gambaru da Kukawa kawai ke da 'yan gudun hijira fiye da dubu ta shekara da yanzu hakan ke samun mafaka a irin waɗannan sansani haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. Allah a gaida haruna dauda biyu yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana Assalamu alaikum sashen hausa na murya amerika mai magana suna na salisu falalu daga hilili jihar sokoto tarayyar najeriya ina taya sabon gwamnan kogi a ya bello murnar cin zafi Allah shi ba shi yin adalci ya rika kowa da kowa ya jawo 'yan adawa na jam'iyyar pdp gaba ɗaya rungume su a domin a gina jihar ƙasa baki ɗaya Allah shi ba mu lafiya da zama lafiya mai magana suna salisu falalu daga hilili jihar sokoto a tarayyar najeriya mai magana kasimu aliyu asada sabbin matasan asada a jihar sokoto birnin shehu cibiyar dole usmaniya suna kira gwamnatin tarayyar najeriya da kuma ta jihar maiduguri da su taimaka ma 'yan gudun hijira waɗanda rikicin boko haram ya ta suka rasa muhallansu aka kuma dukiyoyi aka yi hasarar rayuka da ƙone-ƙonen gidaje domin sanadiyar wannan tashi hankali na rikicin boko haramun sun rasa duk wasu abubuwa da suka da. don haka yana kira gwamnatin tarayya da ta maiduguri su taimaka ma 'yan gudun hijira da an maiduguri musamman bama cikin maiduguri yobi adamawa da sauran sassan arewacin najeriya na gode mai magana ta suma aliyu asara sadonin matasan asara jihar sokoto birnin shehu cibiyar Dola usmaniya mai magana musa shehu ne zari daga jihar yobe a tarayyar najeriya a kamata hukumar efcc fi dantse tsohon karamin tsohon karamin kuɗi na najeriya da jerry Ingama. ya zo ya famfare mana layi ya ce zai yi kwanta tsakanin baimari da gashi ya ki ya gyara kwantar nan mai girma gwamna zai zuba kwangila don a gyara aikin ne ya ce a ah, ya bari shi zai yi daga federation amma tun da ya ga janar muhammadu buhari ya ci shugaban kasa shi ne ya keɓe wannan kuɗi ya je zaune don haka ya kamata efcc ki zo don damke a gode muryar amurka suna na musa shehu tare daga jihar Assalamu alaikum sashen Hausa na murya amurka Ni ne Sani Balak da ke buru Hausa a jihar Yoruba, Najeriya. ina roƙon gwamnatin jihar yanzu da taimaka ta biya ma'aikata albashi don NDA e da local government cikin wani hali saboda rashin albashi don Allah don annabi gwamnatin jihar yanzu ta cikin kan ma'aikatan jihar yanzu. To ga sahabu Aliyu Imam ya dawo da labarai a takaice. binciken manyan laifuka ta amurka fbi ta ce hukumomi sun hakikanci cewa mata da mijin sayid faruk da tashfin malik waɗanda ake zargi da harin da aka kai a garin san banadino da ke jihar california makon jiya sun jima da bauɗewa kuma akwai shaidar sun kitsa kai wannan hari a baya rundunar sojin amurka jiya litinin ta ce farmakin da ta kai a baban nan sun halaka shugabannin mayakan sa kai su biyu a afirka kakakin ma'aikatar tsaron amurka pentagon captain jeff davis ya ce harin da amurka ta kai ranar biyu ga watan nan a somalia ta samu nasarar kashe abdulrahman sanderi wani babba a rukunin shugabannin al-shabab shi da wasu mukarrabansa biyu ha kuma wani harin ya halaka wani shugaban isis a libya ministan shari'a kuma a Tony janar ta amurka loretta lynch ta faɗa jiya litinin cewa ma'aikatar ta za ta binciki rundunar 'yan sanda da ke birnin chicago domin gano ko rundunar sannan hankali tana keta tsarin mulkin amurka ta wajen amfani da karfin tsiya kan mutane masaro duka-duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yanzu sai kuma can da rana za ku ji wata tawagar aikin aikinmu da izinin allah yanzu a madadin sahaba imam aliyu da ya tana gabatar da shirin sai chubahiro diodine da ya haɗa shirin da kuma injiniyan mu jim cook Mahmud Lalo ke cewa ku wuni lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. This program has come to you from the Voice of America, Washington.